a daidai lokacin da jam'iyyar pdp ta ce ta shirya tsaf na shigar da kara kan sakamakon zaben shugaban kasa da ya gabata batun ya zaburar daga mayar kungiyoyin mata wato ncws inda shugabar kungiyar madam gloria laraba shoda ta yi kira kamar haka your excellency alhaji abubakar atiku don allah don annabi kai haƙuri kai dattaku ka karbi sakamakon zaben shugaban ƙasa a duk duniya babu inda ake zaɓe babu kuskure ka san kuma ba abin da yake faruwa da Allah bai sani ba Najeriya tana cikin ƙasashe da ke tasowa a yanzu shekarunmu ishirin kawai a cikin demokrasiya yanzu muke koyon demokrasiya wasu ƙasashen sun yi shekara ɗari, wasu sun yi fiye da shekara ɗari biyu ma saboda haka ka yi haƙuri ka yi haƙuri your excellency ka karbi sakamakon Najeriya saboda kai ma a yabe ka a ce ka yi dattaku ka yi abin tarihi ka rubuta sunanka a cikin history na Najeriya saboda Najeriya ba saboda komi ba don Allah ka yi haƙuri. Ita ma shugabar ƙungiyar gamayyar jam'iyyu a nahiyar Afirka, Ramatu Tijjani Aliyu, tana mai cewa. To su je su yi nazari sai tunani, me duniya? mai hakuri da juna wanda ya ci mu zo mu bashi goyon baya kuma muna kira ga waɗanda suka faɗi ba ƙarshen duniya ba ne yau kai ne gobe ba kai ba mu zo mu bi bayan wanda ya ci zaɓe mu bashi goyon baya ɗari bisa ɗari don najeriya ya samu albarkacin wannan lokaci shekara hudu ne ba wuri ne mai nisa ba amma da a ci baya gara a ci gaba mu dai gaba za mu kuma gaba tafi baya yawa wata 'yar siyasa daga jihar Kaduna, shugabar kungiyar BMM, Honorable Maryam Yunusa ɗan jaki tana cikin masu auna abin da rashin haƙuri ka iya haifarwa. Atiku Abubakar ya haƙura da rungumar ƙaddara. Dama siyasa, they must be a loser, they must be a winner. To tunda ya faɗi sai ya yi haƙuri there's another time don ya kai shekaru ko dubu shekara tamanin ne in Allah ya kaddara zai mulkin nan zai yi amma ba ma san abin da zai kawo rudani a ƙasa na biyu kuma ina son in jan hankali baba kai ya manta ya ce zai tafi da kowa da kowa ya yi kokari ya tafi da kowa da kowa din especially 'yan siyasa da suka sha mushi wahala wani ko ruwa ma baya iya sha amma sai ya tsaya yadda mutumin nan ya ce zaɓe saboda haka baba in zai tafi kai manta da mata mata sun yi rawar gani a cikin wannan siyasan da aka yi saboda ko pulling unit kika je ko pulling boat kika je za ki ga layin mata kusan goma na maza biyu kai manta ya tafi da mata a duba mana a duba mana muna nan muna ta mishi addu'a Allah ya shi nasara Allah kuma ya shi ikon yi mana adalci abin jira a gani shine irin tasirin da kiraye-kirayen zai iya yi a daidai lokacin da ake nuna damuwa akan halin da ake ciki dab da zaben gwamnoni a ƙasar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.